الأكل كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة لوكة ذاك شك قراءته كفار قراءته إذا أردت أردت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل آية وحذك يعني من الخطاب بها وتنزيلها على دواء قلبك والتأمل بها كيف تدرج الختم أو أكثرها أو ما قدرت منها بسهولة وخفة مستكثرا من القراءة فإذا ألزمت نفسك بالتكبر kama'arifati al-muradi wa nazari ila ma yakhusuka ma ma yakhrisuka min at-tawhid ko kuma dai bari mu tsara kai da al-zamta ana so ne kai nazari haka bayanci wa yake abubuwa na farko dai idan kana son ka gane matsayin ka fahama hadal kadari na tunda san ina magana ne yawan ta aiki da gaskata da aiki kama yan bage an zur waka ta aka bi kafin karaati in ka tashi ka za ka fara karatu na ƙwa'ani ke da idan in ka za ka yi karatun daga na farko idan a aratta an wajibi ha in ka ɗauke kanka daga abin da ake samu a karatu wajibul kira'a wanda ya karanta Qur'ani ba yana so ya fahimci wani abu ne bai aiki da shi to ya kai watsi da wajibi ai ko zuwa kai sallah kai watsi da magana sallar da abin da ake samu a sallar da abin da ake so a cimma za ka yi irin wata sallah ta kamar mafi yawan sallolin amma yayin da ka zo sallar in ka kawo abin da kake nema na menene to sai ka gane ko wanda ya fi wancan amma dai nan iza a arasta an wajibi ha wa kuma me wata dabburi da kuma bayan nan wata a koliha da fahimtar abin da kake karatun amma ka yi banza da shi wa fahimi ma'uri da bi kulli aya da neman sanin abin da ake nema da kan kowace ayar wa hadduka min al-khitam biha duka so da kake da shi na daga ainihin kai ake magana da wannan aya kana karanta wannan sura da kai take to sai kai watsi da wannan ai kaga ba za ka ɗauki tun nan ba yake kul huwallahu ahad ya zama kai da kanka an ka ɗauka kai ne ake cewa a ce Allahu ahad Ka ga tunanin ka ya canza don kai banza da wannan wa tanziliha ala adawa'i qalbika sai ka saukar da karatun akan ciwace ciwacen da ke cikin zuciyarka wata abu da da yin ta'a da wannan karatun Da eh, abu da biha na فأبدي مما وانا حقا ما أطيع ألاما ناكن نملا كأيكي وانا حقا نظر لنبا جنك يوانا كتلا أناكو واتقيد أما تعبدي نديدي كيف تدرج الخطمة ذاك ذا فوق تايفو تنقل دكا يالي وإنا وصوك الله في حولي أو أكثرها أو ما قرأت منها وأبنك كان صادق لك بسهولتي وخفتي مستكثرا من القراءة تنامي لي من يوي تكرا سنتك فإذا ألزمت نفسك أما إنك قرأ وعنك بالتدبري wa ma'arifatil muradi da neman sanin manufa wan nazaru ila samaniyata ashara ba'dal biha ma yakhlisuka kun ka kalli abun da zai tsamar da kai minhu wa ta'abbud bihi da bautatawa Allah da karatu wa tanzilu dawa'ihi da saukar da magungunan ka zuba su ala adawa'i falbika akan ciwace ciwacen zuciyarka wal istishfa'u bihi da neman waraka da shi wannan lam taka tajudu sura haka ya ce sai sura awal aya da gairiha ba shi ne ba idan ka samu makamar abun dan da ka samu kama wasu ka kafa tsallake iyaka na abu. Muka fara iyaka na budu wa iyaka ba ta yi da kana tuna ga Allah da wane ne na sa ga kafin ke da kuka. Ka sake dawowa. Kai idan sallar jami'i ne sai dai kai azuci kauce kauce. Amma ba zai karanta a sanar ne sai dai kai azuci. sun kai azuci za ka samu kai shi ma azuci akwai lokacin da zai gantara kukan ne zai zo maka wuiwui. Wuiwui ko ka yi shuru ba karatun ka ke ba. ai kaga za a iya samun mutum yi rukuki bai karanta komai ba kuka yake sai daga daga bin jiji a kawai yake je sujada bai iya karanta wani abu ba ya daga daga sujada bai iya karanta komai sai dai bi kawai yake saboda kukan shi ya yi yawa a gare shi kowa da ganganye ba hmm. a wani bayani ne da kaya maka dinin shi ne yake me ai ba ai na nake yanzu ni ina so in nuna maka wani abu kai kuma karatu kana neman ka kama ni da karatu shi nake taimaka maka dai kalman yayin da nake kana to kai kalman yayin da nake bayani kai bayani kaga yanzu ka baje ma abin da ke ciki in ma da mai wani kan tunani ka ɓata suna. tunani sai ka bari kai nazarin abun ka in Allah ba ka dawo da shi har na wuce shi ina nake yanzu wa tanzilu dawa'ihi nake gaya maka da saukan da magani da ke cikin ƙur'ani cinna ala ad ke cutan zuciyarka wal istishfa'i bihi da neman waraka da wannan ƙur'ani lam takatta juzu sura ba ta yi tsirki sura ina gana ka wannan ba an na zo muku da cewar fatiha mutai kasa tsallake shi ban yana ce na kabule kabule wanda abu daban awul ayati ila gairiha wa kadhalika idza jama'ata qalbaka idan ka hada zuciyar kauri da kullihi ala rak'atayn wa ataitaha ka bayar da ita kuma ta kadiru alaihi abinda za ka iya a kan shi min alhuzuri wal khushu'i kawo zuciyar khushu'i muraqaba lam takad tusalli bayar ko illa bi jihudi ba ka iya sallan wasu raka'o'in guda biyu sai da wahala da ka riga ka shiga can fa’iza halal kalbu idan zuciya ta wofanta min zalika daga wannan abin da ake faɗi a oddi da tsirin a su. Ilahi zaɓe za ka iya sallar raka wai ba shi diga. Fantastic sabo minar ta'afi yawaita ta'a dona mura a ta a fasika wa uyu biya li ya tuba min ha don ya tuba daga aibin kiya mai ike da suna taubatun amma shi da yake ce masa wancan tuba ne na wawu ya ishe muku